Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo wannan shiri a yau ranar Laraba 25 ga watan maris na shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Iran da China na amfani da bayanai daga juna wajen yada matsayinsu cewa Amurka ce ta kirkiro cutar corona. Hukumar lafiya ta duniya jiya talata ta ce Amurka na iya zama kasar da cutar corona ta fa'addaba nan ba da dadewa ba. Sannan shugaban Amurka Donald Trump na duba yiwuwar ba da umarnin komawa bakin aiki cikin 'yan makonni. kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa an samu mutum na farko da cutar COVID-19 ta kashe a jamhuriyar Nijar. A karan farko cutar ta COVID-19 ta hallaka wani dattijo mai shekaru 63 a cikin daren litinin wayewar talata a babbar asibitin Yamai. A Najeriya kuwa a ci gabar daukar matakai kan wannan cuta za ku ji cewa. Gwamnati ta dakatar da shigar manyan motocin safa da ke jigilar fasinjoji daga sassan Najeriya zuwa Kano. ita ma gwamnatin jihar jigawa ta ɗauki makamancin wannan mataki za kuma ku ji halin da gwamnan jihar bauchi ke ciki bayan da aka tabbatar da cewa ya kamu da cutar coronavirus haka kuma za ku ji majalisar wakilai ta amince da wani ƙudiri da zai taimaka wa 'yan najeriya da ƙananan masana'antu raɗaɗin coronavirus sai kuma ƙarin haske da hukumomin najeriya suka yi akan wani hari a kai wa dakarun ƙasar haka kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne shirya kuma zai gabatar mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Iran da China na ta karin gishiri kan zargin da kowacensu ke yi cewa Amurka ce ta kirkiro cutar corona. Kowace daga cikin ƙasashen biyu na amfani da kafafen yada labaranta wajen yada wannan manufa wadda suke da muradi iri guda a kai wadda ita kuma Amurka ke yin shakulatin bangaro da ita. A 'yan makonnin nan kafafen yada labarai mallakin kasar Iran ba tare da yunkurin tantancewa ba sun yi ta yada jita-jita daga jami'an gwamnatin China da wasu kafafen yada labaran kasar cewa Amurka ce ta kai cutar China inda aka fara gano ta a watan Disamba kafin ta yadu ta zama babbar annoba a duniya baki daya. Haka zalika kafafen yada labaran China sun yi ta irin wannan bayan da wasu jami'an kasar ta iran suka yi ta zargin cewa amurka ce ta kirkiro cutar don ta yi amfani da ita a matsayin makamin kassara iran da sauran kasashen da take ja da su iran da china dai kawayen juna ne ta fuskar harkokin tattalin arziki da kuma ja da amurka hukumar lafiya ta duniya who jiya talata ta ce amurka na iya zama kasar da cutar corona ta fi addaba nan ba da dadewa ba mai magana da yawun hukumar lafiya ta duniyar margaret harris ta faɗi a wani taron manema labarai a janeba cewa wannan hasashe na hukumar ya biyo bayan daɗa yawa da sabbin kamuwa da cutar ke yi a amurka yanzu muna ganin ɗimbin sabbin kamuwa da cutar a amurka saboda haka amurka na fuskantar yiwuwar samun kanta cikin wannan yanayi a cewar margaret ta ƙara da cewa a halin yanzu ba za mu iya cewa da hakan na iya faruwa ba to amma akwai yiwuwar faruwar hakan a halin da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump na duba yiwuwar ba da umarnin komawa bakin aiki cikin 'yan makonni duk wada gargaɗin ƙwararru a harkar lafiya da ke ganin hakan zai zama gaggawa a yayin da ake ƙoƙarin tsere yaduwar cutar corona inkiya covid-19 Zan so kasar ta koma gudanar da harkokinta na yau da kullun zuwa lokacin Ista, wato 12 ga watan Afrilu a cewar Trump yayin wata hira da kafar labarai ta Fox News jiya talata. ya kamata mu koma bakin aiki ba tare da bata lokaci ba kwanan nan kuwa ba kamar yadda wasu ke zata ba a cewar shugaba trump yana mai gargadin cewa muddin aka ci gaba da kaurace ma aiki tattalin arzikin kasar zai shiga matsala. buka muku wasu labaran za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda kwanaki goma bayan da aka gano bullar cutar coronavirus hukumomin lafiyar ƙasar suka bada sanarwar mutum na farko da ya mutu sanadiyar cutar. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaimu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. har zuwa shekaran jiya litinin 23 ga watan maris mutane hudu ne aka sanar cewa sun kamu da kwayar cutar coronavirus a nan nijar yayin da a wunin jiya talata kawai aka gano karin wasu mutane uku da suka harbu da kwayar wannan cuta waɗanda cewar sanarwar ma'aikatar ministan kiwon lafiya dukansu 'yan nijar ne da suka dawo daga faransa a cikin watan nan na maris dattawa maza biyu su mai shekaru 63 a duniya yayin da ta ukun su mace ce mai shekaru 57 lamarin da tuni ya fara daga hankalin jama'a abdulrazak ibrahim wani magidanci ne a nan ya mai. tun ana da matsayi babu ko guda sai yanzu mu waye gari mu ji kanmu cikin daya mu ji na bi mu ji na uku har ma mu ji cewa akwai wasu mutum sama da hamsin da ake zargin su masu dauke da wannan cutar an killace su waje to sai mu ce wallahi abin na bar tsoro ni kallon nake wanda mane ma'aikatar mista kiwon lafiya ta koma can wajen wayan tabba amanar cewa su binciki duk zai ketar ko wanda ya shigo a karan farko cutar ta covid-19 ta hallaka wani dattijo mai shekaru 63 a cikin daren litinin wayewar talata a babbar asibitin yamai in ji sanarwar ma'aikatar ta ministan kiwon lafiya abinda rabiu abba dan libya ke ganin sa tamkar wata manuniya ga 'yan kasar da ke ci gaba da nuna halin ko in kula da matakan rigakafin da hukumomi suka shimfiɗa kasashen da sun kahimu ƙarhi na tattalin arziki ƙarhi na komi ma sun kahi mu yawa sun kahi mu komi kaga da sun kai mu abin rukun su kai na kashi yau kowa ya ga inda abin ya kai su to balantana mu da Allah na tuba na sahurce wanda yake masassara ma in ta sabko mai tsananin yawa ta zama alloba tana zama matsala gare mu Nijar balantana wanga ciwo wanda shi bai da ma magani. A makon jiya shugaban kasa Isu Muhammadu a jawabin da ya yi wa 'yan Nijar ya ba da sanarwar ɗaukar matakai da dama na wucin gadi waɗanda suka hada da rufe iyakoki na sama da ƙasa sai makarantun boko da gidajen wasanni da na nishaɗi yayin da aka gargaɗi jama'a su takaita shagulgulan aure da suna kafin daga bisani a rufe tashoshin shiga motocin jigila sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger da gaida Sulaiman Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da sauran labaran duniya. Shugaban Rasha Vladimir Putin saye da rigar kariya daga guba mai rufe mutum daga tsakar ka zuwa tafin kafa. Saye kuma da abin tace iskar shaka ya ziyarci wani asibiti da ke gefen birnin Moscow jiya Talata. Putin ya jinjina ma likitocin da ke aiki a asibitin Komunarka. saboda abin da ya kira aiki babu kama hannun yaro a ƙoƙarinsa na daƙile yaduwar cutar corona. Mutane 495 ne kadai suka kamu da cutar corona a ƙasar, a yayin da kuma har yanzu babu wanda aka tabbatar cutar ta kashe a ƙasar. To sai dai magajin garin Moscow Sargi Sobyanin, wanda ke jagorantar kwamitin yaƙi da cutar a ƙasar, ya gaya ma fitin cewa hakikanin adadin na iya zarce hakan matuƙa. Kasuwar hannayen jari ta shiyar Wall Street da ke birnin New York na nan Amurka ta yi wata irin miƙewa jiya talata bayan da masu saka hannun jari suka samu ƙwarin gwiwa biyu bayan shirin bayar da kuɗin tallafi da Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ta kusa cimma jituwa a kai don rage ma waɗanda abin ya shafa raɗaɗin bala'in cutar corona. Bangaren Dow Jones na kasuwar ya mike da maki 2,100 wanda bai taɓa irin wannan mikewa ba a rana guda a tarihi, wato da kashi 11 cikin 100 wanda ya cilla Dow din zuwa maki 20,000. Bangaren S&P ma ya mike da kashi 9 cikin 100 yayin da bangaren Nasdaq ya cilla da kashi 8 cikin 100. Haka zalika alkalman ƙasa da ƙasa na nuna cewa an samu ci gaba a kasuwar hannayen jari jiya talata inda manyan kasuwannin Burtaniya da Faransa da Jamus suka nuna miƙewa ta sama da kashi takwas cikin ɗari yayin da aka ga cillawar kashi bakwai cikin ɗari a kasuwar Japan. Fadar Vatican na kira ga Kirista a faɗin duniya da su bi sahun Paparoma Francis wajen yin addu'o'i game da cutar corona. A daidai lokacin da wasu ma'aikatan fadar ta Vatican ke korafin cewa ana ƙoƙarin hana su aiki daga gida. Wani sakon Twitter da majami'ar Vatican ta tura na nuna cewa Roma zai yi addu'ar ce yau dinnan Laraba da karfe 11 na safe. Zuwa yanzu dai fadar ta Vatican ta tabbatar da kamuwar mutane hudu da cutar ta corona. Ko da yake majami'ar ta ce tana karfafa ma mutane aiki daga nisa. Kafar labarai ta Associated Press ta ce wasu ma'aikatan ofisoshi uku na fadar ta Vatican sun ce an ce musu su rika zuwa aiki na kwanaki biyar da sati. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc To bayan da hukumomi a jihar Bauchin Najeriya suka tabbatar da cewa gwamnan jihar Bala Muhammad Kauran Bauchi ya kamu da cutar coronavirus. kwamishinan lafiya a jihar bauchi dr aliyu mai goro ya faɗa murya amurka halin da gwamnan yake ciki kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawa da suka yi da wakilin abdulwahab muhammad a halin yanzu dai abin da ke so mutane su sani shi gwamna yana cikin lafiyan sakalo ba alaman wani ciwo bayan sati guda zai cika sati biyu da mu'amalansa da shi wannan wannan wanda ya kamu da shi na farko za a sake daukan jini a gwada amma a dauki abinan sample nake so ka sa ana daukan na makokoro ne da na hanci a je a gwaji amma yanzu mun fara bashi magani mun killace shi ba wani wanda yake zuwa gurinsa in ban da wannan likitocin da suke kula da shi iyalansa su ma an killace su kamar yadda na faɗa maka ɗaya daga cikin gwajin na iyalansa ne ya nuna babu saboda haka ita ma mun killace ta ba mu bari an haɗa su a cunkushe ba a gaishe da Abdulhabto idan muka leƙa arewa maso yammacin najeriya hukumomi a jihohin kano da jigawa sun umarci ma'aikata a jihohin biyu su fara zaman gida daga yau laraba a ci gaba da matakan kariya daga cutar coronavirus Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Kwamishinan labarun Kano Muhammad Garba cikin wata sanarwa ya ce an umarci ma'aikatan gwamnati su kasance a gida zuwa tsawon makonni biyu masu zuwa. Amma ya ce umarnin bai shafi ma'aikatan da ke gudanar da ayyuka na musamman ba waɗanda nan gaba kaɗan gwamnati za ta fayyace su. sanarwar ta ce gwamnati ta dakatar da shigar manyan motocin safa da ke jigilar fasinjoji daga sassan najeriya zuwa kano ita ma gwamnatin jihar jigawa ta ɗauki makamancin wannan mataki a matsayin kariya daga wannan cuta ta corona wata sanarwa da shugaban ma'aikatan jihar alhaji Hussaini alikila ya fitar ta bukaci ma'aikatan jihar su zauna a gida zuwa makonni biyu masu zuwa illa ma'aikatan lafiya da na ruwa da na tsaro da masu harkokin yada labarai da makamantansu. Dr. Abba Zakari da ke zaman kwamishinan lafiya na Jigawa kuma shugaban kwamitin faɗakar da jama'a game da wannan annoba ta corona ya yi ƙarin haske. Babban dalili ba wani abu bane rage cunkoson jama'a. Cutar nan ta COVID-19 wadda ta yadu cikin duniya a da ta yadu tsakanin al'umma. Kamar yadda ka sani ne a wannan cuta ta fi yaduwa idan akwai cunkoson jama'a. to bayan haka gwamnatin jihar jiga kuma ta ɗage duk wani taro wanda ya wuce mutum ashirin har zuwa wani lokaci da allah zai kawo saukin wannan cuta a najeriya gaba ɗaya akan dai na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an cibiyar gwaje-gwaje da killace masu ɗauke da cutuka da ke saurin yaduwa a tsakanin al'umma ta Kano ke ci gaba da zaman shirin kota kwana. Dr. Mohamed Balarabe Abdullahi da ke zaman babban jami'in cibiyar ya yi ƙarin bayani. An buɗe ta tun 2014 lokacin Ebola din nan. Gaba da cibiyar tana da gado guda goma sha hudu. Amma ba mu taɓa dai samun outbreak da ya zama da gadon mu ya cika ba. to sai dai kasancewa ita wannan corona ana ganin ta iska ce tana bin iska ne to idan har ta zo ana gazatan kila za ta iya jan mutane da yawa so akan haka ne ma gwamnati ta kokarin um, tasir da wayansu uh, wayansu asibitocin za su iya taimakawa kamar akwai na kwanar dawaki wannan na faizan akwai aminu kano su ma sun ba da wani bangare wani ward a wajensu akwai kuma idh na kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a da muhammad ibrahim kwari majalisar wakilan najeriya ta ɗauki wani mataki da zai rage wa masana'antu raɗaɗin karewar arzikinsu a sakamakon dakatar da ayyuka domin gudun yaɗuwar cutar coronavirus a masana'antunsu. Madina Dauda na ɗauki da wannan rahoton. The House notes the A nan kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila shine yake gabatar da kudirin da kansa kuma wannan shine karo na farko a tarihin majalisar wakilai da za a samu irin wannan yunkuri. Bajabiya Mila ya kara da cewa. Mr. Speaker, honorable colleague, House suspend import duties. Kakakin majalisar ya ce wani muhimmin abu shine a ɗauke haraji a kan magunguna da kayayyakin aikin asibiti da kayan da jami'an kiwon lafiya za su yi amfani da su a matakan kare lafiyar mutane. Bayan kammala wannan aiki ne majalisar ta ɗage zamanta har sai zuwa ranar bakwai ga watan Afrilu. Wani abu da ɗan majalisar wakilai Abubakar Hassan Fulata ya ce hutun jaki ne da kaya a ka. Mu wakilai ne zaɓaɓɓu na mutane kafin mu rufe zaman majalisa mun gabatar da doka na tallafi ga duk wata ma'aikata da bata kori ma'aikatanta ba har karshen wannan annobar to akwai tallafi da za a bata na haraji da a yi mata rangwame na kashi hamsin da haraji da suke biya wa gwamnatin tarayya ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa da kuma hukumar kula da cututtuka masu yaduwa na sa ido tare da ɗaukan matakan gwaji akai-akai domin sanin adadin waɗanda cutar ka iya yi wa barazana Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Madina Dauda. To har yanzu dai muna Najeriya, inda ya hedikwatar tsaron ƙasar ta yi ƙarin bayani dangane da harin kwantan ɓaunar da ya sanadiyar rayukan sojoji 47 a jihar Borno. Daga Abuja ga Hassan mai na kaina da wannan rahoton. Is the support troops that came for reinforcement to give us supplies that was hit. Manjo General John Enenche na hedikwatar tsaron Najeriya kenan ke karin bayani dangane da wani harin kwantar bauna da mayakan Boko Haram suka kai wa dakarun kasar inda suka halaka sojoji 47. Ya ce sojojin da aka kaiwa wannan harin suna kan hanyarsu ne na zuwa kai karin ɗauke da kayan aiki. Lokacin da aka kai musu harin sai aka samu fashewa. Kuma kasan in kai harbi cikin nakiya ko harsasan manyan bindigogin atilare na da illa sosai. To wannan fashewa da ya kama da wuta ne ya halaka sojojinmu. A saboda haka ba wai matsorata abokan adawarmu Boko Haram ne suka kai wannan hari suka kashe mana sojoji ba. Boko Haram terrorists that were firing our troops and then you know did that. Musa Isa Salmanu mai sharhi ne kan sha'anin tsaro. Akwai abin da ake ce ma secret tsaron muhimman information. Menene level of secrecy din da ke tare da planning din da muke idan muna planning din operation. Maganan irin hanyar da za a bi, maganan irin mutanen lokacin da za su bi wannan hanyar lokacin da za a bi wannan hanyar menene irin ah, abubuwan da za a ɗauka ina za a je ta ina za a bi da sauransu idan ana planning ya zama cewa babu waɗannan secrets din wato su abokan gaba suna samun informant da za su kai masu wannan labarin. To sai dai kuma Navy Commander Abdulsalam Sani jami'i a sashen sadarwa na hedikwatar tsaron Najeriya ya ce kafin a kaddamar da wannan harifa sai da mayakan sama suka yi nasu aikin irin na leken asiri. Sojojin Najeriya ana aiki tare kuma su kansu sojojin saman sai da suka ba da rahotanni na musamman kafin a fara gudanar da wannan sintiri a wannan gari na Gurki. Kazalika Navy Commander Sani ya kuma karyata jita-jitan da ake yadawa cewar mayakan na Boko Haram sun yi awon gaba da wasu sojoji da ke cikin wannan tawaga. Babu batun gaskiya akan wannan al'amari na cewa an yi garkuwa da sojojinmu na Najeriya. a wannan artabu da aka samu. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A da Hassan mai na kai na, Wannan shiri na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo has buɗe ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraro a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita ɗari zangon FM. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Shin ko 'yan Najeriya na ganin tasirin makudan kudaden da ake fitarwa da sunan aiwatar da ayyukan mazaɓu na 'yan majalisar dokoki? Jama'a Assalamu alaikum. Gwamnatin Najeriya ta sha fitar da makudan kudade. sunan aiwatar da ayyukan mazaɓu na 'yan majalisar dokokin ƙasar na tarayya. Ɗan majalisar wakilai daga jihar Sokoto Musa Sarkin Adar ya yi ƙarin haske a kan waɗannan ayyuka da ake kira constituency project a turanci. A takaice abin da ake kira constituency project su ne ayyuka na raya ƙasa waɗanda 'yan majalisar tarayya da sanatoci suke wa mazaɓunsu a cikin kasafin kuɗi na shekara wanda ake shekara-shekara wanda ya kunshi irin bayar da ruwan sha ko saka lantarki na sola ko gina makaranta ko asibiti ko kuma samar da wuraren koyar da sana'a ga matasa da mata da dai makamantun irin waɗannan ayyukan su ne ake kira constituency project kuma waɗannan ayyukan ba 'yan majalisa da sanarci suke gudanar su da kansu ba akan sa ayyukan ne a ƙarƙashin ma'aikacin gwamnatin tarayya waɗanda ɓangaren zartaswa ke aiwatarwa amma 'yan majalisa suna da dama su zaɓi ɗan kwangila wanda zai gudanar da aiki su ba da shawarar cewa idan ya cancanta a bashi aiki ya yi musu. rahotanni da binciken masana sun bayyana cewa ana fitar da zunzurutun kuɗi har naira biliyan 100 a kowace shekara a najeriya domin aiwatar da ayyuka a ƙarƙashin wannan shirin na ayyukan mazaɓu na 'yan majalisar dokoki na tarayya tsarin da aka ƙirƙiro shi a ƙasar tun somawar jamhuriya ta hudu to sai dai 'yan najeriya na bayyana ra'ayoyinsu akan muhimmanci tasiri ko akasin haka na wannan tsarin. musamman ma masu fafutukar kare demokuraɗiyya da samar da ci gaban ƙasa. To suna na jirgin garba za ka je ka ce musu za ka yi ruwa ne in ka zo sai ka sai babura kawai ka raba mutane ta ga kuɗi ya riga ya sha so bai kyautu ma gwamnatin tarayya su ba su wannan kuɗi ba ya kamata ma a soke. Me yasa ba ka so a su? yanzu kwalliya ta biya kudin sabulu an bani yar takarda in cika ka san eh, kwangiloli da suke tafiya a constituency dinka ni ban sani ba ba za su fito gidan rediyo ko kuma su samu eh, yan jaridu kamar ku su ce wannan abun da aka bani fa daga gwamnatin tarayya ne na kwato gashi gashi gashi ba zai zo ya faɗa ba ba ganin dokan kasa ce aka yi dokan kasan ba za a iya canja ta ba in ka yi doka kuma dokan nan ba zai haifar ma da ɗa mai ido ba ba za ka iya canja ta ba ai sun yi wannan dokan don raɗin kansu ne don su raɗa eh, su cika aljihunsu. sunana amina da huwa mu mutanen da muke karkara musam menene za a yi mana kafin a yin saboda idan ba san me za a yi ba in aka zo yi ba za mu sani amma suna sa muku injinan yin eh, taliya da keken dinki har ma mashin ana ba mata shi wannan muna kiransa family and friends matar da kaga ta samu wannan tana da alaka da yan majalisa ba kwa ganin su ne ta ina za ka gan su sun shigo da daddare karfe 12 dare sun fita karfe 5 so yanzu dai abin da aka yi an riga an yi amma sai mu tsammaci gaba duk dan majalisar da ya fito ya zo yake neman guri'ar mu mata ba za mu zaɓe shi ba sai ya zauna mun yi a rubuce ba ruwanmu da wance za ta yi bikin ya tallafa mata wance ta aifu tallafa mata bukatar mu shine abu lunguna da saƙo ya waɗanda suke cikin talauci a tallafa musu su fita talauci su samu sana'o'i da jarin da za su yi sana'a to amma honorable musa sarkin adar ya yi gyara kira ga masu tunanin ana ba da kudaden ne ga hannun 'yan majalisa duk da yake shi kansa ya yarda cewa kudaden kan zagaya wasu lokuta su koma hannu wasu 'yan majalisar. Na gaya maka cewa ba kudade ne ake baiwa 'yan majalisa ba. Ayyuka ne ake sawa a ƙarƙashin hukumomin ɓangaren zartaswa. misali idan an bai wa dan majalisa ayyukan da za a yi na a yi ruwan sha na murtsatse na naira miliyan ɗari ba kuɗi za a ɗora zan rutu a bashi ba za a ce za a yi aiki na naira miliyan ɗari ne bisa ga kasafin kuɗi kuma ka sani ba kasafin kuɗin da ake aiwatarwa kashi ɗari a kowace shekara tun daga farkon demokuraɗiyya da aka fara 1999 har zakuwa yanzu mahi yawa abin da ake samun kashi 60 kashi 70 wannan kuɗaɗen a wurin ma'aikatu ake bayar da su su ma'aikatan nan su ne za su zo su yi abin da ake kira tanda ta bayar da kwangila su za su ba da dan kwangila dama shi je shi aikin nan saboda haka kudade ba sa zuwa hannun 'yan majalisa sai dai kamar yadda na gaya maka zargi da korafi da ake cewa waɗansu na kewaya su haɗa baki da 'yan kwangila shi dan kwangila idan an bashi aiki ya je ya cire wani kuɗi wani sace na kuɗi ya ba 'yan majalisa ɗin wannan kuma zargi ne wanda ku ne ya kamata ku binciko ku gano shi wannan gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne kuma abu mai sauki ne ku je ku shiga cikin al'umma inda ake wannan aikon ku tambaya shin an yi aikon nan ko ba a yi ba. To sai dai masana masu fashin baki sun daɗe suna bayyana suka akan wannan tsarin wanda suke gani tamkar maimaita hurumi ne na wasu ɓangarorin gwamnati. Farfesa Musa Usman Malumfashi malami ne a jami'ar abubakar ta tafawa balewa da ke bauchi hata irin waɗannan abubuwa ayyuka da ake irin na community project ko constituency project mutane ya kamata a basu su faɗi abin da suke so idan ka je ka iske al'umma ba kawai za ka zo ka ce musu zan muku hanya ba kawai ka kama musu hanya kila sun yi bukatar ruwan sha ka ba su ruwan sha kila suna da suna da rijiyoyin masu kyau ruwa mai kyau to kai musu makaranta ka basu ilimi na farko dole mu fara da cewa amma wato constituency project an mashi mummunan fahimta saboda ai akwai bambance-bambance tsakanin majalisa da zartawa da kuma bangare na shari'a shi bangaren zartawa dama shi yake ma al'umma aiki projects da policies su suke gabatar da wannan su kuma 'yan majalisa aikin su su dokoki ita kuma judiciary ita ce za ta tabbatar da adalci in aka je kotu alkali zai baya. bayani cewa ga tanajin shari'a ga hukunci gashi gashi amma yan majalisa sun zanto suke zuwa suke project nasu ne su rubuta su wannan kuskure ne sai dai kuma dan majalisar wakilai Musa S Adar yana da mabambancin ra'ayi akan haka bai zamo duplication ba kasawa ce ta bangaren zuwa ita kawo 'yan majalisa suka yi yunkuri na su samar da waɗannan ayyukan domin za ka iske waɗansu wuraren ba don waɗannan ayyukan ba babu kasancewa gwamnatocin jihohi ko gwamnatar tarayya a wurinsu ta wannan hanya ce da yake akalla kowace karamar hukumarki ɗaya ko biyu tana da amurka tarayya ɗaya da eh, yake wakiltar ta haka kuma kowace lokal gama guda biyar zuwa takwas tana da wasanata wanda ke wakiltar ta so ta haka ne waɗansu ƙauyuka ke samu su ma su sami cin gajiya ayyukan da ake na raya ƙasa ba don haka din ba waɗansu ƙauyukan har abada ba abin za su samu wanda zai zo musu na ci gaba raya ƙasa daga aikin da ake yi domin mayiyan da ake naɗawa matsayin ministoci ko kwamishinoni a jihohi ba su da masaniya game da meye bukatun jama'a waɗanda suke cikin wannan yanki na ƙasa ko yanki na jiha amma shi dan majalisa ko kuma eh, sanata dole ne ya yawon kamfen ya zagaya lungu-lungu kuma kowane lokaci kofar shi a buɗe ciki domin bai da kariya kowa zai iya zuwa ya gan shi ko a gida ko a ofis a kawo korafi ko kuka a gare shi da wanda ba a samu haka a wurin gwamnoni da yawan sun sun kulle gidajensu waɗansu kuma suna ta yawo ba a maganin su ba zauna a cikin wuraren aikin su ba balle a zo a sanar da su mutanen ƙauyuka ba su samun ganin su balle su sanar da su bukatunsu da kuma kuke su. za mu dasa aya a cikin shirin sai mako na gaba inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad. Cuba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. A gai da Murtala, da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Iran da China na amfani da bayanai daga juna wajen yada matsayinsu cewa Amurka ce ta kirkiro cutar corona. Hukumar lafiya ta duniya jiya talata ta ce Amurka na iya zama kasar da cutar corona ta fi addaba nan ba da dadewa ba. Sannan shugaban Amurka Donald Trump na duba yiwuwar ba da umarnin komawa bakin aiki cikin 'yan makonni. Masu sauraro a nan shirin namu na yanzu. sai kuma an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe takwas za ku ji wani sabon shiri kai tsaye daga ofishinmu na Abuja, Najeriya. Yanzu amadadin Ibrahim ka almasi garba da ita na gabatar da shirin da kuma Cibahiro ne wanda ya bada umarnin da ya ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfi Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar da nan birnin Washington DC ke cewa Salamu alaikum. VOA Afrique, le monde aujourd'hui.